Romawa Sura ɗaya. Bulus, bawan Kiristi Yesu, kirayayye don ya zama manzo, keɓaɓɓe kuma domin bisharar Allah, bisharar da Allah ya yi alkawari tuntuni ta bakin annabawansa a cikin nassosi masu tsarki game da ɗansa, wanda bisa ga mutuntakarsa zuriyar Dauda ne, wanda bisa ga Ruhun Tsarki an shaida shi da iko cewa shi ɗan Allah ne ta wurin tashinsa daga matattu. Wannan bishara kuwa game da Yesu Kiristi Ubangijinmu ne, ta wurinsa da kuma saboda sunansa, muka sami alheri, muka kuma zama manzanni don mu kira mutane daga cikin dukan al'ummai zuwa ga biyayya da take zuwa daga bangaskiya, ku ma kuna cikin waɗanda aka kira ku zama na Yesu Kiristi. Wannan wasiƙa ce zuwa ga dukanku da kuke a Roma, waɗanda Allah yake ƙauna, waɗanda kuma ya kira. domin su zama tsarkaka, alheri da salama daga Allah Ubanmu da kuma Ubangiji Yesu Kiristi su kasance tare da ku. Bulus ya yi marmari ya ziyarci Roma Da farko ina gode wa Allahna ta wurin Yesu Kiristi saboda ku duka, gama ana ba da labarin bangaskiyarku a ko'ina a duniya, Allah wanda nake bautawa da dukan zuciyata cikin wa'azin bisharar ɗansa. shi ne shaidata a kan yadda kullum ina tunawa da ku cikin addu'o'ina a kowane lokaci, ina kuma addu'a cewa a ƙarshe in Allah ya yarda, hanya za ta buɗe mini in zo wurinku, ina marmarin ganinku don in ba ku wata baiwar ruhaniya, don ku yi ƙarfi, wato, don ni da ku mu ƙarfafa juna ta wurin bangaskiyarmu. Ina so ku sani, 'yan uwa cewa na yi shirin zuwa wurinku. sau da dama, amma aka hana ni yin haka sai yanzu, na so in zo domin in sami mutane wa Kirista a cikinku, kamar yadda na yi a cikin sauran al'ummai, ina da hakki ga Helenawa da waɗanda ba Helenawa ba, ga masu hikima da kuma marasa azanci, shi ya sa na yi himma sosai in yi muku wa'azin bishara, kuma da kuke a Roma, ba na jin kunyar bishara, gama ita ikon Allah ne. domin ceton kowa da ya gaskata, da farko ga Yahudawa sa'an nan ga Al'ummai, gama a cikin bishara an bayyana adalci daga Allah wanda yake ta wurin bangaskiya daga farko zuwa ƙarshe, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai adalci zai rayu ta wurin bangaskiya. Fushin Allah a kan ’yan Adam Ana bayyana fushin Allah daga sama a kan dukan rashin sanin Allah da kuma muguntar mutanen da suke danne gaskiya ta wurin muguntarsu, gama abin da ana iya sani game da Allah a bayyane yake a gare su, domin Allah ya bayyana musu shi, gama tun halittar duniya halayen Allah marar ganuwa, madawumin ikonsa da kuma alantakarsa, ana iya ganin su sarai, ana fahimtarsu ta wurin abubuwan da Allah ya halitta, domin kada mutane su samu wata hujja. Gama ko da yake sun san Allah, ba su ɗaukaka shi a matsayin Allah ko su gode masa ba, sai dai tunaninsu ya zama banza. zukatansu masu wauta kuma suka duhunta, ko da yake sun ɗauka su masu hikima ne, sai suka zama wawaye, suka kuma yi musayar ɗaukakar Allah marar mutuwa da siffofin da aka ƙera su yi kama da mutum mai mutuwa, da tsuntsayen da dabbobi da kuma halittu masu ja da ciki. Saboda haka, Allah ya yashe su ga mugayen shaawace zukatansu ga fasikanci, don a ƙasƙantar da jikunansu ga yin abin kunya, sun sauya gaskiyar Allah da ƙarya. suka kuma yi wa abubuwan da aka halitta sujada, suna bauta musu a maimakon Mahalicci, wanda ake yabo har abada, Amin. Saboda wannan, Allah ya yashe su ga sha'awace-sha'awacensu masu banƙyama, har matansu suka sauya daga haɗuwar mace da miji, wadda ita ce daidai, bisa ga halitta zuwa haɗuwa da ’yan'uwansu mata, wadda ba daidai ba, haka ma maza suka bar al'adar kwana da mata. suka tunzura cikin sha'awar kwana da juna abin da ba daidai ba bisa ga halitta, maza suka aikata rashin kunya da waɗansu maza, suka jawo wa kansu sakamako daidai da bauɗewarsu, da yake ba su yi tunani cewa ya dace su riƙe sanin Allah da suke da shi ba, sai ya yashe su ga tunanin banza da wofi, su aikata abin da bai kamata a yi ba, sun cika da kowace irin ƙeta, mugunta. kwaɗayi da tunanin banza da wofi, suka kuma cika da kishi, kisan kai, faɗa, ruɗu da kuma riƙo a zuci, su masu gulma ne, da masu ɓata suna, masu ƙin Allah, masu rashin kunya, masu girman kai, masu rigima, sukan ƙaga hanyoyin yin mugunta, suna rashin biyayya ga iyayensu, su marasa hankali ne, marasa bangaskiya, marasa ƙauna, marasa tausayi, ko da yake sun san dokar adalcin Allah cewa masu aikata irin waɗannan abubuwa sun cancanci mutuwa, duk da haka ba cin gaba da aikata waɗannan abubuwa kaɗai suke yi ba, har ma suna goyon bayan masu yinsu. Romawa Sura biyu Shari'a adalcin Allah Saboda haka, kai da kake ba wani laifi, ba ka da wata hujja. Gama a duk lokacin da kake ba wani laifi, kana hukunta kanka ne, domin kai da kake ba wani laifi, kai ma kana aikata waɗannan abubuwa. Yanzu mun san cewa hukuncin Allah a kan masu aikata waɗannan abubuwa daidai ne, saboda haka, sa'ad da kai mutum kurum, kana ba su laifi, duk da haka kana aikata abubuwan nan, kana tsammani za ka tsere wa hukuncin Allah ne, ko kuma kana rena wadatar alherinsa. haƙurinsa da kuma jimrewarsa ne, ba tare da sanin cewa alherin Allah yana kai ga tuba ba ne? Amma saboda taurin kanka da zuciyarka marar tuba, kana tara wa kanka fushi a ranar fushin Allah, sa'ad da za a bayyana hukuncinsa mai adalci. Allah zai saka wa kowane mutum gwargwadon aikin da ya yi, ga waɗanda taurin naciya suna yin nagarta, suna neman ɗaukaka. girma da rashin mutuwa, su za a ba su rai madawwami, amma ga waɗanda suke son kai, suke ƙin gaskiya, suke kuma bin mugunta, akwai fushi da haushi dominsu, akwai wahala da baƙin ciki ga duk mutumin da yake aikata mugunta, da farko Yahudawa, sa'an nan al'ummai, amma akwai ɗaukaka, girma da salama ga duk mutumin da yake aikata alheri, da farko Yahudawa, sa'an nan al'ummai. Gama Allah ba ya nuna bambanci, duk waɗanda suka yi zunubi a rashin sanin doka, a rashin doka za su hallaka, waɗanda kuma suka yi zunubi ƙarƙashin doka, a ƙarƙashin doka za a hukunta su, gama ba masu jin dokar ne suke da adalci a gaban Allah ba, amma waɗanda suke yin biyayya da dokar, su za a ce da su masu adalci, tabbatacce, sa'ad da al'ummai waɗanda ba su da dokar suka aikata abubuwan da dokar take bukata, abubuwan sun zama doka kenan, nan gare su, ko da yake ba su da dokar, to, da yake sun nuna cewa abubuwan da dokar take bukata suna a rubuce a zukatansu, lamirinsu yana kuma ba da shaida, tunaninsu kuwa yanzu yana zarginsu ko kuma yana kare su, wannan zai faru a ranar da Allah ta wurin Yesu Kiristi zai shari'anta ɓoyayyun abubuwan da mutane suke yi. yadda bishara ta furta, Yahudawa da doka To, kai, da kake kiran kanka mutumin Yahuda, in kana dogara ga doka, kana kuma taƙama da dangantakarka da Allah, in ka san nufinsa, ka kuma amince da abin da yake mafifici domin a koyar da kai bisa ga doka, in ka tabbata cewa kai jagora ne ga makafi, haske ga waɗanda suke cikin duhu, mai koyar da masu wauta. malamin jarirai, domin a cikin dokar ce akwai sani da gaskiya, to, kai mai koya wa waɗansu, ba kan kake koyawa ba, kai da kake wa'azi, kada ka yi sata, kana sata? Kai da kake cewa wa mutane, kada su yi zina, kana yin zina? Kai da kake ƙyamar gumaka, kana yi wa haikali fashi? Kai da kake taƙama da doka, kana kuma rashin bangirma ga Allah? ta wurin karya dokar, kamar yadda yake a rubuce, Ana saɓan sunan Allah a cikin al'ummai saboda ku, kaciya tana da amfani in kana kiyaye dokar, amma in kana karya dokar, ka zama kamar ba a yi maka kaciya ba, in marasa kaciya suna kiyaye dokar, ashe ba za a ɗauke su kamar an yi musu kaciya ba? Wanda ba shi da kaciya ta jiki, duk da haka yana biyayya da dokar zai iya hukunta ka, kai da kake karya dokar, ko da yake kana da rubutaccen tsarin dokar an kuma yi maka kaciya, mutum ba mutumin Yahuda ba ne, in shi mutumin Yahuda ne kawai a jiki, haka kuma kaciya ba a waje ko a jiki kawai ba, a'a, mutum mutumin Yahuda ne in shi mutumin Yahuda ne a zuci, kuma kaciya ita ce kaciya ta zuci, ta wurin ruhu, ba ta wurin rubutaccen doka ba, irin wannan mutum. yana da samun yabo daga Allah ne, ba ɗan adam ba. Romawa Sura uku Amincin Allah To, mece ce ribar zama mutumin Yahuda, ko kuwa menene amfanin kaciya? Akwai riba ƙwarai ta kowace hanya, da farko dai su ne aka danƙa wa kalmomin nan na Allah, amma a ce waɗansu ba su da bangaskiya fa? Rashin ban bangaskiyarsu nan zai shafi amincin Allah? Ko kaɗan, bari Allah ya zama mai gaskiya, kowane mutum kuma ya zama maƙaryaci, kamar yadda yake a rubuta cewa, Gama a tabbatar kana da gaskiya sa'ad da ka yi magana, ka kuma yi nasara sa'ad da ka shari'a, amma in rashin adalcinmu ya bayyana adalcin Allah a fili, me za mu ce kenan? Za mu ce Allah ya yi rashin adalci kenan? da ya saukar da fushinsa a kanmu? Ina magana kamar yadda mutum zai yi ne, sam ko kusa, da a ce haka ne, ta yaya Allah zai shari'anta duniya? Wani zai iya ce, In a dalilin ƙaryata, gaskiyar Allah ta ƙara bayyana, har aka ƙara ɗaukaka shi, to, ta yaya zan zama mai zunubi? In ƙaryata tana kawo ɗaukaka ga Allah? In haka ne, ba sai mu yi ta yin mugunta. don yă zama hanyar samun nagarta ba, kamar yadda masu baƙar magana game da mu suna cewa, Wai haka muke faɗa, tabbatacce za a hukunta irin waɗannan da hukuncin da ya dace da su, babu mai adalci, to, me za mu ce kenan? Mun fi su kenan? Ina ko kaɗan, mun riga mun zartar da cewa, da Yahudawa, da al'ummai, duk suna ƙarƙashin zunubi. kamar yadda yake a rubuta cewa, Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya, babu wani mai fahimta, babu wani mai neman Allah, duk sun kauce gaba ɗaya, sun zama marasa amfani, babu wani mai aikata nagarta, babu ko ɗaya, maƙogwaransu kamar buɗaɗɗen kaburbura ne, harsunansu suna yin ƙarya, dafin mugun maciji yana a leɓunansu, bakunansu sun cike da la'ana da ɗacin rai, ƙafafunsu suna saurin kai su zuwa ga zub da jini, hallaka da baƙin ciki suna a ko'ina a hanyoyinsu, ba su kuma san hanyar salama ba, babu tsoron Allah a idanunsu, yanzu mun san cewa duka abin da doka ta ce, tana magana ne ga waɗanda suke ƙarƙashin doka, saboda a rufe kowane baki, dukan duniya kuma ta ba da lissafin kanta gaban Allah. Saboda haka, babu wanda Allah zai ce da shi mai adalci ta wurin kiyaye doka kawai, a maimako, ta wurin doka ne muke sane da zunubi, adalci ta wurin bangaskiya. Amma yanzu an bayyana wani adalci daga Allah, wannan adalcin bai danganta ga doka ba, doka da annabawa suna ba shi shaida game da wannan adalci. Wannan adalcin Allah yana zuwa ta wurin bangaskiya a cikin Yesu Kiristi. ga dukan waɗanda suke ba da gaskiya ne, ba bambanci, gama duka sun yi zunubi, suka kuma kasa ga ɗaukakar Allah, an kuma kuɓutar da su kyauta ta wurin alherinsa bisa ga aikin fansar da ya zo ta wurin Yesu Kiristi. Allah ya miƙa Yesu Kiristi a matsayin hadayar kafara ta wurin bangaskiya cikin jininsa, ya yi haka domin ya nuna adalcinsa, domin a cikin haƙurinsa bai hukunta zunuban da aka aikata a da ba. ya yi haka domin ya nuna adalcinsa a wannan lokaci, saboda ya zama mai adalci da mai kuɓutar da waɗanda suke ba da gaskiya a cikin Yesu. To, me za mu yi taƙama a kai? Babu wani abin da za mu yi taƙama a kai, a kan wace ƙa'ida ce za mu yi taƙama? Ta hanyar bin doka ne? A'a, sai dai ta wurin bangaskiya. Gama mun tsaya a kan cewa ta wurin bangaskiya ne ake kuɓutar da mutum, ba ta wurin kiyaye doka ba. Allah ɗin, Allahn Yahudawa ne kaɗai? Shi ba Allahn al'ummai ba ne? I, shi Allahn al'ummai ne ma, da yake Allah ɗaya ne kaɗai, shi kuma zai kuɓatar da masu kaciya, bisa ga bangaskiya da kuma marasa kaciya ta wurin wannan bangaskiya ɗin. To, za mu soke dokar saboda wannan bangaskiyar ne? Ko kaɗan, a maimako, sai ma a tabbatar da ita muke yi. Romawa Sura hudu Adalcin Ibrahim ta wurin bangaskiya To, me za mu ce, Ibrahim, kakan kakanninmu ya gani game da wannan batu? In fara gaske ne Ibrahim ya sami kuta ta wurin ayyuka, yana da abin da zai taƙama da shi kenan, amma ba a gaban Allah ba, me Nassin ya ce? Ibrahim ya gaskata Allah, aka kuma lissafta wannan adalci ne a gare shi. To, sa'ad da mutum ya yi aiki, ba a lissafta ladan aikinsa a matsayin kyauta, sai dai a matsayin hakkinsa, amma fa, game da mutumin da ba ya aiki, sai dai dogara ga Allah, wanda yake kubutar da masu mugunta, akan lissafta bangaskiyarsa a matsayin adalci ne. Dauda ya faɗi haka sa'ad da ya magana game da albarkar da aka yi wa mutumin da Allah ya lissafta adalci a gare shi, ba don ya yi ayyuka ba, masu albarka ne waɗanda aka gafarta laifofinsu, waɗanda aka kuma rufe zunubansu. Mai albarka ne mutumin da Ubangiji ba zai taɓa lissafta zunubansa ba. Shin wannan albarkar a kan masu kaciya ne kawai, ko kuwa har da marasa kaciya ma? Mun sha faɗi cewa an lissafta bangasken Ibrahim adalci ne a gare shi, a kan wani hali ne aka lissafta masa, bayan da aka yi masa kaciya ne? ko kuwa kafin kaciyar, ba bayan an yi masa kaciya ba ne, amma kafin a yi masa kaciya, ya kuma karɓi alamar kaciya, hatimin adalcin da yake da shi ta wurin bangaskiya tun yana marar kaciya, saboda haka fa, ya zama mahaifin dukan waɗanda suka gaskata, domin su ma a lasafta su masu adalci ne ba tare da an yi masu kaciya ba, ya kuma zama mahaifin masu kaciya waɗanda ba kaciya kaɗai suke da ita ba. amma har ma suna da bin gurbin bangaskiyar da mahaifinmu Ibrahim yake da ita kafin aka yi masa kaciya, ba ta wurin doka ce Ibrahim da zuriyarsa suka sami alkawarin cewa zai zama magajin duniya ba, amma sai dai ta wurin adatin da yake zuwa ta wurin bangaskiya. Gama da a ce masu kiyaye doka ne magada, ai da bangaskiya ba ta da amfani, alkawarin kuma ya zama banza. domin doka tana jawo fushi ne, kuma inda babu doka, babu keta umarni ke nan, saboda haka alkawari yakan zo ta wurin bangaskiya ne, domin ya zama ta wurin alheri don a tabbatar wa dukan zuriyar Ibrahim, ba kawai ga waɗanda suke na doka ba, amma har ma ga waɗanda suke na bangaskiyar Ibrahim, shi ne kuma mahaifinmu duka, kamar yadda yake a rubuta cewa, Na mai da kai uban al'ummai masu yawa. Shi Ubanmu ne a gaban Allah, wanda a cikinsa ya gaskata, Allahn da yake ba da rai ga matattu, yake kuma kiran abubuwan da ba su kasance ba su zama kamar sun kasance, saɓanin dukan bege, Ibrahim cikin bege ya gaskata, haka kuwa ya zama uban al'ummai masu yawa, kamar yadda aka riga aka faɗa masa cewa, Haka zuriyarka za ta zama, ba tare da ya bar ban gaskiyarsa ta yi rauni ba. Ya fuskanci gaskiyan nan mai cewa jikinsa mai tsufa matacce ne, da yake yana da shekara wajen ɗari, mahaifar Saratu kuma matacciya ce, duk da haka bai yi shakka ta wurin rashin bangaskiya game da alkawarin Allah ba, sai ma ya ƙara ƙarfafa ga bangaskiyarsa, ya kuma ɗaukaka Allah, yana kuma da cikakken tabbaci cewa Allah na iko ya cika abin da ya yi alkawari, shi ya sa aka lissafta adalci a gare shi, kalmomin nan, aka lissafta a gare shi, ba a rubuta su saboda shi kaɗai ba ne, amma saboda mu ma, mu da Allah zai lissafta adalci, mu da muka ba da gaskiya gare shi, da ya tashi Yesu, Ubangijinmu daga matattu, an miƙa shi ga mutuwa saboda zunubanmu, aka kuma tashe shi zuwa rai saboda Allah, zai same mu marasa laifi. Romawa Sura biyar Salama da farin ciki Saboda haka, da yake an same mu marasa laifi ta wurin bangaskiya, muna da salama tare da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi, ta wurinsa ne muka sami shiga wannan alherin da muke tsaye yanzu, ta wurin bangaskiya, muna kuma farin ciki a begen ɗaukakar Allah, ba haka kawai ba, amma muna kuma da farin ciki. cikin shan wuyanmu, gama mun san cewa shan wuyan nan takan haifi jimiri, jimiri kuma yakan kawo hali mai kyau, hali mai kyau kuma yakan sa bege, bege kuwa ba ya ba mu kunya, domin Allah ya zuba ƙaunarsa a zukatanmu ta wurin Ruhu Mai Tsarkin da ya ba mu. Kun ga, a daidai lokaci, yayin da muke marasa ƙarfi, Kiristi ya mutu. saboda waɗanda ba su san Allah ba, da ƙyar wani ya mutu saboda mai adalci, ko da yake saboda mutumin kirki, wani zai iya ƙarfin hali ya mutu, amma Allah ya nuna mana ƙaunarsa a wannan, tun muna masu zunubi tukunna, Kiristi ya mutu mu. da yake yanzu mun sami zama marasa laifi ta wurin jininsa, ashe kuwa za a cece mu daga fushin Allah ta wurinsa, gama in kuwa Sa'ad da muke abokan gaban Allah, aka sulhunta mu da shi ta wurin mutuwar Ɗansa, ashe, da yake an sulhunta mu, za mu sami ciki ta wurin ransa, ba ma haka yake kawai ba, har muna farin ciki da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu, Kiristi, wanda ta wurinsa yanzu muka sami sulhu, mutuwa ta wurin Adamu, rai ta wurin Kiristi. Saboda haka, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta wurin mutum ɗaya, mutuwa kuwa ta wurin zunubi, ta haka kuwa mutuwa ta shafi dukan mutane, domin dukan mutane sun yi zunubi. Gama kafin a ba da doka, zunubi yana nan a duniya, amma ba a lissafin zunubi inda babu doka. Duk da haka, mutuwa ta yi mulki tun Adamu har ya zuwa Musa, ta yi mulki har ma a kan waɗanda ba su yi zunubi ta wurin taka umarni kamar yadda Adamu ya yi ba. A wata hanya dai, Adamu shi ne kwatancin wani mutumin nan mai zuwa, amma kyautan nan daban take da laifin nan, gama in mutane da yawa sun mutu saboda laifin mutum ɗayan nan, to, ai, alherin Allah da kuma kyautan nan mai zuwa ta wurin alherin mutum ɗayan nan, Yesu Kiristi, ya shafi mutane da yawa, kyautar Allah kuwa ba kamar sakamakon da ya bi zunubin mutum gudan nan ba ne, hukuncin ya bi zunubin mutum gudan nan, ya kuma kawo hallaka, amma kyautar ta bi laifofin masu yawa, ta kuma sa Allah ya gan mu a matsayin marasa laifi, gama in ta wurin laifin mutum ɗaya, mutuwa ta yi mulki ta wurin mutum ɗayan nan, ashe, waɗanda suka sami kyautar alherin Allah a yalwace da kuma kyautar adalci za su yi mulki a wannan rayuwa. ta wurin mutum ɗayan nan, Yesu Kiristi, saboda haka, kamar yadda sakamakon laifin mutum guda ya jawo hallaka ga dukan mutane, haka ma, sakamakon aikin adalci guda ya sa Allah ya same mu marasa laifi, wannan kuwa kawo rai ga dukan mutane, gama kamar yadda ta wurin rashin biyayyar mutum guda, mutane masu yawa suka zama masu zunubi, haka ma ta wurin biyayyar mutum guda, mutane masu yawa za su zama masu adalci. An ba da dokar don mu ga yadda laifi yake da girma, amma da zunubi ya ƙaru, sai alheri ya ƙaru sosai, domin kamar yadda zunubi ya yi mulki cikin mutuwa, haka ma alheri ya yi mulki ta wurin adalci, ya kuwa kawo rai madawomi ta wurin Yesu Kiristi Ubangijinmu. Romawa Sura shida Matacce ga zunubi rayayye a cikin Kiristi Me za mu ce kenan Za mu ci gaba da yin zunubi domin alherin Allah ya haɓaka? Sam ko kaɗan, mun mutu ga zunubi, ta yaya za mu ci gaba da rayuwa a cikinsa kuma? Ko ba ku sani ba cewa dukkanmu da aka yi wa baptizma a cikin Kiristi, Yesu an yi mana baptizman ne zuwa cikin mutuwarsa? Saboda haka, an binne mu da shi kenan, ta wurin baptizma cikin mutuwarsa, Domin kamar yadda aka ta da Kiristi daga matattu ta wurin ɗaukakar Uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa, in kuwa mun zama ɗaya tare da shi, haka a cikin mutuwarsa, tabbatacce mu ma za mu zama ɗaya tare da shi cikin tashinsa daga matattu, gama mun san cewa an gicciye halayenmu na da tare da shi domin a kawar da jikin nan mai zunubi don kada mu ƙara zama bayi ga zunubi. domin duk wanda ya mutu an ’yantar da shi daga zunubi ke nan, to, in mun mutu tare da Kiristi, mun gaskata cewa za mu rayu tare da shi kuma, gama mun san cewa da yake an tare da Kiristi daga matattu, ba zai sake mutuwa ba, mutuwa ba ta da sauran iko a kansa, mutuwa da ya yi ya mutu ne sau ɗaya tak saboda ya shafe zunubi, amma rayuwar da yake yi yana yi ne cikin tarayya da Allah. haka ku ma, ku ɗauke kanku matattu ne ga ikon zunubi, amma rayayyu cikin tarayya da Allah cikin Kiristi Yesu, saboda haka, kada ku bar zunubi ya mallaki jikin nan naku mai mutuwa, ya sa ku zama masu biyayya ga mugayen sha'awace-sha'awacensa, kada ku miƙa gaɓoɓin jikinku ga zunubi a matsayin kayan aikin mugunta, sai dai ku miƙa kanku ga Allah a matsayin waɗanda aka fitar da su daga mutuwa zuwa rai, ku kuma miƙa gaɓoɓin jikinku gare shi a matsayin kayan aikin adalci, gama zunubi ba zai zama mai gidanku ba, domin ba a ƙarƙashin doka, sai dai ƙarƙashin alheri. Bayi ga adalci Me za mu ce ke nan? Za mu ci gaba da yin zunubi domin ba ma ƙarƙashin doka, sai dai ƙarƙashin alheri? Samu ko kaɗan, ba ku sani ba cewa sa'ad da kuka miƙa kanku ga wani, don ku yi masa biyayya a matsayin bayi, ko ku bayi ne ga zunubi, wanda yake kai ga mutuwa, ko kuwa ga biyayya, wadda take kai ga adalci, ashe, ba ku zama bayi ga wannan da kuke wa biyayya ba kenan? Amma godiya ga Allah don ko da yake a da ku bayi ne ga ikon zunubi, da dukkan zuciyarku kun yi biyayya ga irin koyarwar da aka danƙa muku. An ’yanta ku daga zunubi kun kuma zama bayi ga aikin adalci, ina magana ne kamar mutane, saboda kun raunana a jikinku, kamar yadda kuka saba miƙa gaɓoɓin jikinku a bautar abubuwan ƙazanta da mugun aiki a kan mugun aiki, saboda haka yanzu sai ku miƙa su bayi ga aikin adalci mai kai zaman tsarki, sa'ad da kuke bayan zunubi, ba ruwanku da aikin adalci, wace riba ce kuka samu? a lokacin, daga abubuwan nan da yanzu suka zama muku abin kunya, ƙarshen irin abubuwan nan dai mutuwa ne, amma a yanzu da aka ’yantar da ku daga zunubi, kuka kuma zama bayi ga Allah, ribar kuka samu tana kai ga zaman tsarki, ƙarshen ta kuwa rai madawwami ne, gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma kyautar Allah rai madawwami ne a cikin Kiristi Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura bakwai Misali daga aure Ba ku sani ba, uwa ina magana ne fa da mutanen suka san doka, cewa dokar tana da iko a kan mutum muddin yana a raye ne kawai, misali, bisa ga doka, mace mai aure tana ɗaure ga mijinta muddin mijin yana da rai, amma in mijin ya mutu, an sake ta kenan daga dokar aure, saboda haka fa. In ta auri wani yayinda mijinta yana raye, za a ce da ita mazinaciya, amma in mijinta ya mutu, an sake ta kenan daga wannan doka, ita kuwa ba mazinaciya ba ce, ko da yake ta auri wani. Saboda haka, 'yan ku ma kun mutu ga dokar ta wurin jikin Kiristi, domin ku zama na wani gare shi wanda aka tashe shi daga matattu, don mu ba da amfani ga Allah. Gama sa'ad da halin mutuntaka yake mulkinmu, sha'awace sha'awacen zunubi waɗanda dokar ta zuga sun yi ta aiki a jikunanmu don mu ba da amfani wa mutuwa, amma yanzu ta wurin mutuwa ga abin da da ya ɗaure mu, an sake mu daga dokar saboda mu yi hidima a sabuwar hanyar Ruhu, ba a tsohuwar hanyar rubutaccen ƙa'ida ba, yin fama da zunubi. Me za mu ce kenan nan? dokar zunubi ce, sam ko kaɗan, tabbatacce ai, da ban san mene ne zunubi ba, in ba ta wurin doka ba, gama da ban san mene ne ƙyashi yake ba, tabbatacce in ba don doka ta ce, kada ka yi ƙyashi ba, amma zunubi da ya sami dama ta wurin umarnan nan, ya haifar a cikina kowane halin ƙyashi iri iri, gama in babu doka, zunubi matacce ne. Da kam, ina da rai sa'ad da ban san doka ba, amma da umarni ya zo, sai zunubi ya zaburo da rai, na kuma mutu, na gane cewa wannan umarnin da aka nufa ya kawo rai, a gaskiya ya jawo mutuwa ce, gama zunubi da ya sami dama ta wurin umarni, sai ya ruɗe ni, kuma ta wurin umarnin kuwa ya kashe ni, saboda haka fa. Dokar tana da tsarki, umarnin kuma yana da tsarki, su duka suna da adalci da kuma kyau, abin nan da yana mai kyau zai kawo mini mutuwa ko kaɗan, amma domin zunubi ya bayyana kansa a matsayin zunubi, sai ya haifar da mutuwa a cikina, ta wurin abin da yake mai kyau, domin ta wurin umarnin nan zunubi ya fito da matuƙar muninsa. Mun san cewa Doka aba ce ta ruhu, amma ni ba na ruhu ba ne, an sayar da ni a matsayin bawa ga zunubi, ban gane abin da nake yi ba, don abin da nakan so yi, ba shi nakan yi ba, sai dai abin da nake ƙi shi nake yi, in kuma na yi abin da ba na son yi, na yarda cewa dokar a bace mai kyau, kamar dai yadda yake, ba ni kaina nake yin sa ba, sai dai zunubin da yake zaune a cikina ne. Gama na san cewa babu wani abin kirkin da yake zaune a cikina, wato, a mutuntaka, gama sha'awar yin abu mai kyau kam ina da ita, sai dai ikon yin ne fa babu, gama abin da nake yi ba shi ne abu mai kyau da nake so in yi ba, a'a, mugun da ba na son in yi, shi nake ci gaba da yi, to, in na yi abin da ba na so in yi. ba ni ba ne nake yinsa, sai dai zunubin nan da yake zaune a cikina, saboda haka na gane wannan ƙa'ida ce take aiki a cikina sa'ad da nake so in yi, abu mai kyau, sai in ga cewa mugun nan nake yi, gama a cikin cikina ina farin ciki da dokar Allah, amma ina ganin wata doka tana aiki a gaɓoɓin jikina, tana yaƙi da dokar hankalina, tana kuma sa in zama ƙaurarren dokar zunubin da take aiki a gaɓoɓin jikina, kaitona, wane ne zai cece ni daga wannan jiki mai mutuwa? Godiya ga Allah ta wurin Yesu Kiristi Ubangijinmu. Saboda haka fa, ni kaina a cikin hankalina, ni bawa ne ga dokar Allah, amma a mutuntaka, ni bawa ne ga dokar zunubi. Romawa Sura takwas Rai ta wurin Ruhu Saboda haka, yanzu babu hukunci don waɗanda suke cikin Kiristi Yesu, gama ta wurin Kiristi Yesu, dokar Ruhu mai ba da rai ta ’yantar da ni daga dokar Musa, gama abin da dokar ba ta iya yi saboda kasawar mutuntaka ba, Allah ya yi shi sa'ad da aiko da ɗansa a kamannin mutum mai zunubi. don yă zama hadaya ta zunubi, ta haka ya hukunta zunubi a cikin mutum mai zunubi, ya yi haka domin ya cika bukatun adalcin doka a cikinmu, mu da ba ma rayuwa bisa ga mutuntaka, sai dai bisa ga Ruhu, waɗanda suke rayuwa bisa ga mutuntaka sun kafa hankulansu a kan sha'awace-sha'awacen jiki, amma waɗanda suke rayuwa bisa ga Ruhu sun kafa hankulansu a kan abubuwan da Ruhu yake so, ƙwallafa rai ga al'amuran halin mutuntaka ƙarshensa mutuwa ne, ƙwallafa rai ga al'amuran Ruhu kuwa rai ne da salama. Hankalin mai zunubi na gaba da Allah, ba ya biyayya da dokar Allah, ba kuwa zai iya yin haka ba, waɗanda mutuntaka yake mulkinsu ba za su iya su gamshi Allah ba, ku Ana mulkinku ba ta wurin mutuntaka ba, sai dai ta wurin Ruhu, in Ruhun Allah yana zaune a cikinku, in kuma wani ba shi da Ruhun Kiristi, shi ba na Kiristi ba ne, amma in Kiristi yana a cikinku, jikinku matacce ne saboda zunubi, duk da haka ruhunku yana a raye saboda adalci, in kuwa Ruhu, wannan da ya tada Yesu daga matattu, yana zama a cikinku, shi wanda ya tada Kiristi daga matattu. zai ba ku rai ga jikunanku masu mutuwa ta wurin Ruhunsa wanda yake zama a cikinku, saboda haka ’yan'uwa, muna da hakki, amma ba na wanda za mu yi rayuwar mutuntaka da yake so ba, gama in kuna rayuwa bisa ga mutuntaka, za ku mutu, amma in ta wurin Ruhu kuke kashe ayyukan jikin nan, za ku rayu, domin waɗanda Ruhun Allah yake bi da su ne ’ya'yan Allah, gama ba ku karɓi ruhun da ya mai da ku bayi da za ku sāke jin tsoro ba ne, sai dai kun karɓi ruhun zaman ɗa, ta wurinsa kuwa muke kira Abba Uba, Ruhu kansa yana ba da shaida tare da ruhunmu, cewa mu ’ya'yan Allah ne, in kuwa mu ’ya'yan Allah ne, to, mu magada ne, magadan Allah da kuma abokan gado, tare da Kiristi, in kuwa muna tarayya. a cikin shan wuyarsa, to, za mu yi tarayya a cikin ɗaukakarsa, ɗaukaka ta nan gaba. A ganina, wuyar da muke sha a wannan lokaci ba su isa a kwatanta da ɗaukakar da za a bayyana a cikinmu ba. Halitta tana jira da marmari, ta ƙosa ta ga bayyanuwar ’ya'yan Allah, gama an sa halitta a cikin wulaƙanci, ba da son ta ba, sai dai da nufin wannan da ya mai da ita haka, da bege, cewa za a ’yantar da halitta kanta daga bautarta ga ruɓewa, a kuma kawo ta cikin ’yancin ɗaukakar ’ya'yan Allah. Mun san cewa dukan halitta tana nishi sai ka ce mace mai naƙuda har ya zuwa wannan lokaci, ba haka kaɗai ba ma, mu kanmu da muke nunan fari na Ruhu, muna nishi a cikin cikinmu da muke jira da marmari. a maishe mu ’ya'yan riƙo na Allah, fansar jikunanmu, gama a wannan begen ne muka sami ceto, amma begen da ake gani ba bege ba ne sam, wa yake begen abin da ya riga ya samu? Amma in muna begen abin da ba mu riga mun samu tukunna ba, mukan jira da haƙuri. Haka nan ma, Ruhu yana taimakonmu cikin rashin ƙarfinmu, ba mu san abin da ya kamata mu roƙa cikin addu'a ba, amma Ruhu kansa yana roƙo a madadinmu da nishe nishen da kalmomi da ba sa iya bayyanawa, shi kuma wanda yake binciken zukatanmu ya san halin Ruhu, domin Ruhu yana roƙo a madadin tsarkaka bisa ga nufin Allah, fiye da masu nasara. Mu kuma san cewa a cikin dukan abubuwa, Allah yana aikata alheri ga waɗanda suke ƙaunarsa, yana waɗanda aka kira bisa ga nufinsa, gama waɗanda Allah ya riga sani ya kuma ƙaddara su dace da kamannin ɗansa, don yă zama ɗan fari cikin ’yan'uwa masu yawa, waɗanda kuwa ya ƙaddara, su ne ya kira, waɗanda ya kira kuwa, su ne ya kubutar. waɗanda ya kubutar kuwa, su ne ya ɗaukaka. Me za mu ce kenan game da wannan abu? In Allah yana goyon bayanmu, wa ko zai iya gaba da mu? shi da bai hana Ɗansa ba, sai ma ya ba da shi saboda mu duka, ashe, ba zai kuma ba da mu tare da shi dukan abubuwan cikin alherinsa ba? Wa zai iya kawo wani zargi a kan waɗanda Allah ya zaɓa? Allah ne mai kuɓatarwa, wa zai iya yin hukunci? Yesu Kiristi ne wanda ya mutu, fiye da haka ma, shi da aka tada zuwa rai, yana zaune a hannun dama na Allah. yana kuma yin roƙo a madadinmu, wane ne zai raba mu da ƙaunar Kiristi, masifa ce, ko wahala, ko tsanani, ko yunwa, ko tsiraici, ko hatsari, ko takobi, kamar yadda yake a rubuce cewa, Saboda kai ne muke fuskantar mutuwa dukan yini, an ɗauke mu kamar tumakin da za a yanka. A'a, cikin dukan waɗannan abubuwa, mun mafi masu nasara. ta wurin shi wanda ya ƙaunace mu, gama na tabbata cewa ko mutuwa, ko rai, ko mala'iku, ko aljanu, ko abubuwa na yanzu, ko abubuwa masu zuwa nan gaba, ko ikoki, ko tsayi, ko zurfi, ko wani abu dabam cikin dukan halitta da zai iya raba mu da ƙaunar Allah wadda take cikin Kiristi Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura tara Zaɓen Allah mai iko duka Ina faɗin gaskiya a cikin Kiristi ba ƙarya nake yi ba, lamirina ya tabbatar da wannan a cikin Ruhu Mai Tsarki, ina da baƙin ciki mai yawa da kuma rashin kwanciyar rai mara ƙarewa a zuciyata, gama da so na ne sai a la'anta ni a kuma raba ni da Kiristi, saboda ’yan uwana, waɗannan na ƙabilata, mutanen Isra'ila. su ne Allah ya mai da su ’ya'yansa, ya bayyana musu ɗaukakarsa, ya ba su alkawarinsa da dokarsa, ya kuma ba su sauran alkawura, kakannin kakannin nan kuma nasu ne, Kiristi kuma ta wurin zamansa mutum na kabilarsu ne, yabo ya tabbata ga Allah har abada, shi da yake bisa komai, amin. Zaɓin Allah mai iko duka Ba cewa magana Allah ta kasa ba ne. gama ba duk waɗanda suke zuriyar Isra'ila ne suke Isra'ila na gaske ba, ba kuwa don su zuriyarsa ne dukansu suka zama ’ya'yan Ibrahim ba, a maimako, ta wurin Ishaku ne za a lissafta zuriyarka, ana iya cewa zaman zuriyar Ibrahim ba shi ne zama ’ya'yan Allah ba, a'a, zuriya ta alkawarin nan su ne aka lissafta wa zuriyar Ibrahim. Ga yadda aka yi alkawarin nan. A ƙayyadadden lokaci zan dawo, Saratu kuma za tă haifi ɗa, ba ma haka ɗai ba, ’ya'yan Rifkatu suna da mahaifi guda ne, wato, mahaifinmu Ishaku, duk da haka, tun ba a haifi tagwayen nan ba, balle su yi wani abu mai kyau ko marar kyau, don nufin Allah bisa ga zaɓensa ya tabbata ba ga aikin lada ba, sai dai ga kiransa, ba ta wurin ayyuka ba. sai dai ta wurin shi wanda ya kira, aka faɗa mata cewa, Babban zai bauta wa ƙaramin, kamar yadda yake a rubuce cewa, Yaƙub ne na so, amma Isuwa ne na ƙi, me za mu ce ke nan? Allah mara adalci ne? Sam, ko kaɗan, gama ya ce wa Musa, Zan nuna jinƙai ga wanda zan nuna jinƙai, zan kuma ji tausayin wanda zan ji tausayi. Saboda haka, bai danganta ga sha'awar mutum ko ƙoƙarinsa ba. sai dai ga jin ƙan Allah, gama Nassi ya ce wa Fir'auna, Na ɗaga ka saboda wannan manufa, saboda in nuna ikona a cikinka, domin kuma a shaida sunana a duniya duka. Saboda haka, Allah yana nuna jin ƙai ga wanda yake so, yana kuma taurara zuciyar wanda yake so. Waninku zai iya ce mini, To, don me har yanzu Allah yake ganin laifinmu? Gama wa zai iya tsayayya da nufinsa? Amma wane ne kai, ya mutum, da za ka mayar wa Allah magana? Ashe, abin da aka gina zai iya cewa wanda ya gina shi, Don me ka gina ni haka? Ashe, mai ginin tukwane ba shi da iko yin amfani da yumɓu guda, ya gina tukunya domin ayyuka masu daraja da kuma waɗansu don ayyuka marasa daraja? Haka ma aikin Allah yake, ya so ya nuna fushinsa ya kuma sanar da ikonsa. Ya yi haka cikin haƙuri ƙwarai ga waɗanda suka cancanci fushinsa, waɗanda aka shirya domin hallaka, haka kuma ya so ya sanar da wadatar ɗaukakarsa ga waɗanda suka cancanci jinƙansa, waɗanda ya shirya tun kafin lokaci don ɗaukaka, har da mu ma, mu da ya kira, ba daga cikin Yahudawa kaɗai ba, amma har daga cikin al'ummai, kamar yadda ya faɗa a Hosea, zan kira su mutanena. su da ba mutane na ba, zan kuma kira ta ƙaunatacciyata, ita da ba ƙaunatacciyata ba, kuma zai zama cewa a daidai inda aka ce musu, Ku ba mutanena ba, za a ce da su ’ya'yan Allah mai rai. Ishaya ya ɗaga murya game da Isra'ila ya ce, Ko da yake yawan Isra'ilawa yana kama da yashi a bakin teku, ragowa ce kaɗai za su samu ceto, gama Ubangiji zartar da hukuncinsa a bisan duniya da sauri. kuma ba da ɓata lokaci ba, yana nan kamar yadda Ishaya ya riga ya faɗa, da ba don Ubangiji Maɗaukaki ya bar mana zuriya ba, da mun zama kamar Sodom, da mun kuma zama kamar Gomara. Rashin bangaskiyar Isra'ila Me za mu ce kenan? Ai, al'ummai da ba su nemi adalci ba, sun same shi, adalcin da yake ta wurin bangaskiya, amma Isra'ila da suka yi ƙwazon wajen bin dokar adalci. ba su same shi ba, don me, domin sun yi ƙwazo wajen binta, ba ta wurin bangaskiya ba, sai dai ta wurin ayyuka, sun yi tuntuɓe a kan dutsen sa tuntuɓe, kamar yadda yake a rubuce, Ga shi, na sa dutse a wuna. da yake sa mutane yin tuntuɓe, da kuma dutsen da yake sa su faɗi. wadda kuwa ya dogara gare shi, ba zai taɓa shan kunya ba. Romawa Sura goma ’Yan'uwa, abin da zuciyata take so da kuma addu'ata ga Allah saboda Isra'ilawa shi ne su sami ceto, gama na shaida su a kan suna da kishi bin Allah, sai dai kishinsu ba a bisa sani ba, da yake ba su san adalcin da yake fitowa daga Allah ba suka kuma nemi su kafa nasu, sai suka ƙi miƙa kai ga adalcin Allah, Kiristi shi ne ƙarshen doka, domin a sami adalci wa kowane mai bangaskiya, Musa ya bayyana adalcin da yake ga doka cewa, Mutumin da yake aikata waɗannan abubuwa zai rayu ta wurinsu, amma adalcin da yake ga bangaskiya yana cewa, Kada ka faɗa a zuciyarka wa zai hau sama, wato, don ya sako da Kiristi, ko kuwa wa zai gangara can zurfin ƙasa, wato, don ya hauro da Kiristi daga matattu, amma menene aka ce? Magana tana kusa da kai, tana a bakinka, tana cikin bakinka da kuma cikin zuciyarka, wato, maganar bangaskiyan nan da muke shela, cewa in ka furta da bakinka, Yesu Ubangiji ne, ka kuma gaskata a zuciyarka cewa Allah ya tā da shi daga matattu, za ka sami ceto, gama da zuciyarka ce kakan gaskata a kuma kuɓutar da kai, da bakinka ne kuma kake furta a kuma cece ka, kamar yadda Nassi ya ce. Duk wanda ya gaskata da shi ba zai taɓa shan kunya ba, gama ba bambanci tsakanin mutumin Yahuda da mutumin Al'ummai, Ubangijin nan ɗaya shi ne Ubangijin kowa, yana kuma ba da albarka a yalwace ga duk masu kira gare shi, gama duk wanda ya kira bisa sunan Ubangiji zai samu ceto. To, ta yaya za ku kira ga wanda ba su gaskata ba? Ta yaya kuma za ku gaskata wanda ba ku taɓa ji ba? Ta yaya kuma za su ji ba tare da wani ya yi musu wa'azi ba, kuma ta yaya za ku yi wa'azin in ba a aike ku ba, kamar yadda yake a rubuce cewa, Isowar masu kawo labari mai daɗi abu mai kyau ne ƙwarai, amma ba dukan Isra'ilawa ne so karɓi labari mai daɗin nan ba, gama Ishaya ya ce, Ubangiji, wa ya gaskata saƙonmu? Saboda haka, ban bangaskiya takan zo ne ta wurin jin saƙo, akan ji saƙon kuma ta wurin maganar Kiristi. Amma ina tambaya, ba su ji ba ne? Tabbatacce sun ji, muryarsu ta tafi ko'ina a cikin duniya, kalmominsu kuma har iyakar duniya. Har wa yau, ina tambaya, shin Isra'ila ba su fahimta ba ne? Da farko Musa ya ce, Zan sa ku yi kishin waɗanda ba al'umma ba, zan sa ku yi fushin al'ummar da ba ta da fahimta. Ishaya kuma ya fito gaba gadi ya ce, Waɗanda ba su neme ni ba, su suka same ni. na bayyana kaina ga waɗanda ba su ma taɓa neman sanina ba, amma game da Isra'ila ya ce, Dukan yini na miƙa hannuwana ga mutane marasa biyayya da masu taurin kai. Romawa Sura goma sha ɗaya Ragowar Isra'ila To, ina da tambaya, Allah ya ƙi mutanensa ne, sam ko kaɗan, ni mutumin Isra'ila ne kaina, zuriyar Ibrahim kuwa. daga kabilar Benyamin, Allah bai ƙi mutanensa da ya riga sani ba, ba ku san abin da Nassi ya faɗa game da Iliya ba, yadda ya kawo kuka ga Allah a kan Isra'ila ya ce, Ya Ubangiji, sun karkashe annabawanka, suka kuma rurrushe bagadanka, ni kaɗai na ragu, suna kuma neman raina, wace amsa ce Allah ya bashi? Na keɓe wa kaina dubu bakwai waɗanda ba su yi wa Ba'al sujada ba, haka ma A wannan zamani akwai ragowar da aka zaɓa ta wurin alheri, in kuwa na alheri ne, ba sauran cewa ya dogara ga ayyuka kenan. in ba haka ba, ashe, alheri ba alheri ba ne kuma. To, sai me, abin da Isra'ila suka nema da himma ba su samu ba, amma zaɓaɓɓun suka samu, sauran suka taurare, kamar yadda yake a rubuce cewa, Allah ya ba su ruhun ruɗewa, idanu don su kasa gani. da kuma kunnuwa don su kasa ji, har yă zuwa yau, Dauda kuma ya ce, Bari teburin cin abincinsu ya zama musu tarko, sanadin faɗuwa, da dutsen sa tuntuɓe, da kuma ramuwa a kansu, bari idanunsu su duhunta don kada su iya gani, bayansu kuma ya tankware har abada. Rassan aure Har yanzu ina da tambaya, sun yi tuntuɓe har ya kai su ga fāɗuwar da ba za su iya tashi ba ne? sam ko kaɗan, a maimako, saboda laifinsu ne ceto ya zo ga al'ummai, don a sa mutanen Isra'ila su ji kishi, amma in laifinsu yana nufin albarka ga duniya, hasararsu kuma albarka ga al'ummai, ina misalin yalwar albarkunsu za su kawo? Ina magana da ku ne fa al'ummai, tun da yake ni manzo ne ga al'ummai, ina taƙama da aikin nan nawa, da fata zan rura ƙabilata a ta kowace hanya su ji kishi har ma ya sa in ceci waɗansunsu, gama in ƙinsu da aka yi ya zama sulhu ga duniya, me karɓarsu za ta zama in ba rai daga matattu ba, in sashen da aka miƙa a matsayin nunan fari tsatsarka ne, to, sauran ma tsatsarka ne, in saiwar tsatsarka ce, to, sauran rassan ma tsatsarka ne, in an sassare waɗansu rassa, kai kuwa da kake kai zaitun jeji, aka kuma ɗauke ka aka kuma yi muku aure, a yanzu kuwa kana shan ni'imar saiwar zaitun ɗin nan tare da sauran rassan, kada ka yi taƙama cewa ka fi waɗancan rassan da aka sassare, in kuwa kai haka, to, ka yi la'akari da wannan, ba kai ne kake taimakon saiwar ba, sai wace take taimakonka, to, kana iya cewa, an sassare rassan ne don a ɗaura aure da ni, haka yake, amma an sassare su ne. saboda rashin bangaskiya, kai kuma kana tsaye ta wurin bangaskiya, kada ka yi taƙama, sai dai ka ji tsoro, gama in har Allah bai bar ras sannan na asali ba, kai ma ba zai bar ka ba, ka lura fa da alheri da kuma tsananin Allah, tsanani ga waɗanda suka faɗi, amma alheri a gare ka, da fata za ka ci gaba cikin alherinsa, in ba haka ba, kai ma za a sare ka. In kuwa ba su nace cikin rashin bangaskiya ba, za a sake ɗaura aure da su, domin Allah yana iya sake haɗa su, kai ma da aka saro daga zaitun ɗin da asalinsa yake na jeji, aka ɗaura aure da kai a jikin zaitun ɗin na gida, saɓanin yadda aka saba, balle waɗannan rassa na asali da za a ɗaura aure da su a jikin zaitun ɗin nan nasu na asali, dukan Isra'ila za su tsira. Ba na so ku kasance cikin rashin sani game da wannan asirin, ’yan'uwa, domin kada ku ɗaga kai, Isra'ila sun ɗanɗana sashe na taurarewa, har sai da shigowar al'ummai masu yawa ya cika, ta haka kuwa za a cici dukan Isra'ila, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyuna, zai kawar da rashin bin Allah daga Yaƙub, wannan kuwa shi ne na da su, sa'ad da na ɗauke musu zunubansu. Game da zancen nan na bishara kuwa, su abokan gaba ne saboda ku, amma game da zaɓen kuwa, su ƙaunatattunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu, gama kyautar Allah da kiransa ba a sokewa. Kamar yadda a da can, ku da kuke marasa biyayya ga Allah, kuka samu jin ƙai yanzu ta dalilin rashin biyayyarsu, haka su ma suka zama marasa biyayya a yanzu, domin su ma su samu jin ƙai. ta dalilin jinƙan ƙannan da Allah ya yi muku, gama Allah ya ɗaure dukan mutane ga rashin biyayya don yă nuna jin ƙai ga kowa. Ɗaukakawa Kai, zurfin yalwar hikima da kuma sanin Allah yana nan a yalwace, hukunce-hukuncensa kuma sun fi gaban bincike, hanyoyinsa kuwa sun wuce gaban ganewa. Wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji, ko kuwa ya ba shi shawara? Wa ya taɓa ba wa Allah wani abu da Allah zai sāka masa? Gama daga gare shi, ta wurinsa da kuma saboda shi ne dukan abubuwa suka kasance, ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada, amin. Romawa Sura goma sha biyu Hadayu masu rai Saboda haka, ina roƙonku, uwa, saboda yawan jin ƙan Allah, ku miƙa jikunanku hadaya wadda take mai rai, mai tsarki abin karɓa kuma ga Allah, wannan ita ce hanyar hidimarku ta ruhaniya, kada ku ci gaba da yin abin da duniya take yi, sai dai ku bar halinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so yake, abu mai kyau, mai daɗi kuma cikakke. Gama ta wurin alherin nan da aka yi mini ne ina ce wa kowannenku, kada ya ɗauki kansa fiye da yadda ya kamata, a maimakon haka, bari ya auna kansa cikin nutsuwa, gwargwadon baiwar bangaskiyar da Allah ya yi masa, kamar dai yadda kowannenmu yake da jiki ɗaya da gaɓoɓi da yawa, gaɓoɓin nan kuwa ba aiki iri ɗaya suke yi ba, haka ma a cikin Kiristi mu da muke da yawa, mun zama jiki ɗaya, kuma kowace gaɓar ɗan uwan. sauran ne, muna da baye baye dabam dabam, gwargwadon alherin da aka yi mana, in baiwar mutum ta yin annabci ce, sai yă yi amfani da ita gwargwadon bangaskiyarsa, in ta hidima ce, sai yă yi hidima, in kuma ta koyarwa ce, sai ya koyar, in ta ƙarfafawa ce, sai ya ƙarfafa, in kuma ta ba da taimako ce don biyan bukatun waɗansu, sai ya yi haka hannun sake, in ta shugabanci ce. sai ya yi shugabanci da himma, in ta nuna jin ce, sai ya yi haka da fara'a. Ƙauna Dole ƙauna ta zama ta gaskiya, ku ƙi duk abin da yake mugu, ku manne wa abin da yake nagari, ku ba da kanku ga juna cikin ƙauna irin ta uwa. kowa ya yi ƙoƙari wajen girmama wani fiye da kansa, kada ku zama marasa himma, sai dai masu himma a ruhaniyarku, kuna bauta wa Ubangiji, ku yi farin cikin cikin bege, haƙuri cikin shan wuya, aminci cikin addu'a, ku taimaki mutanen Allah masu bukata, ku zama masu karɓar baƙi, ku sa wa masu tsananta muku albarka, ku sa albarka kada fa ku la'anta, ku yi murna da masu murna, ku yi kuka da masu kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna girman kai, sai ma ku riƙa cuɗanya da talakawa, kada ku zama masu ɗaga kai. Idan kowa ya yi muku mugunta, kada ku sāka masa da mugunta, ku lura don ku aikata abin da kowa zai iya gani cewa daidai ne, ku yi iya ƙoƙarinku, in zai yiwu, ku yi zaman lafiya da kowa, kada ku yi ramuwa, abokaina, sai dai ku bar wa Allah, gama a rubuce ke cewa, Ramuwa tawa ce, zan kuwa sāka, in ji Ubangiji, a maimakon haka, in abokin gabanka yana jin yunwa, ka ciyar da shi, in yana jin ƙishirwa, ka ba shi ruwan sha, ta yin haka za ka tara garwashin wuta a kansa, kada ku bar mugunta ta sha kanku, sai dai ku sha kan mugunta ta wurin aikata nagarta. Romawa Sura goma sha uku Biyayya ga masu mulki Dole kowa ya yi biyayya ga masu mulki. Gama babu wani iko sai ko in Allah ya yarda, duk hukumomin da muke da su naɗin Allah ne, saboda haka, duk wanda ya tawaye ga hukuma, yana yin tawaye da abin da Allah ya naɗa ne, waɗanda kuwa suke aikata haka za su jawo kansu hukunci, gama masu mulki ba abin tsoro ba ne ga waɗanda suke yin abin da yake daidai, sai dai ga waɗanda suke aikata laifi. Kana so ka rabu da jin tsoron wanda yake mulki, to, sai ka aikata abin da yake daidai, zai koya yabe ka, gama shi bawan Allah ne don kyautata rayuwarka, amma in ka aikata mugunta, to, sai ka ji tsoro, don ba a banza ne shugaba yake ɗaukan takobinsa ba, shi fa bawan Allah ne, ta wurinsa ne fushin Allah yakan hukunta masu laifi, saboda haka, dole a yi biyayya ga hukumomi, ba don gudun horo kawai ba. amma don lamirinku, shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, gama hukumomin nan bayan Allah ne, waɗanda suke ba da dukan lokacinsu don aikin shugabanci, ku ba wa kowa hakkinsa in kuna da bashin haraji, sai ku biya, in kuɗin shiga ne, ku biya kuɗin shiga, in ladabi ne, ku yi ladabi, in kuma girmamawa ne, ku ba da girma, ku yi ƙauna, gama ranar ta yi kusa. Kada hakkin kowa ya zauna a kanku, sai dai na ƙaunar juna, don mai ƙaunar maƙwabcinsa ya cika doka ke nan, umarnan nan, kada ka yi zina, kada ka yi kisan kai, kada ka yi sata, kada kuma ka yi ƙyashi, da dai duk sauran umarnai, an ƙunshe su ne a wannan kalma, ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka. Ƙauna ba ta cutar da maƙwabci, saboda haka ƙauna cika doka ce. Ku yi wannan domin kun san irin zamanin da kuke ciki. Lokaci ya yi da za ku farka daga barcinku, don cetonmu ya yi kusa yanzu fiye da lokacin da muka fara ba da gaskiya, dare fa ya kusan ƙarewa, gari kuma yana gab da wayewa, saboda haka bari mu kawar da ayyukan duhu mu kuma yafa kayan yaƙi na haske, bari mu tafiyar da al'amuranmu yadda ya dace a yi da rana, ba a cikin shashanci da buguwa ba, ba cikin fasikanci. da rashin kunya ba, ba kuma cikin faɗa da kishi ba, a maimakon haka, ku ɗauki halin Ubangiji Yesu Kiristi, kada kuma ku yi tunani game da yadda za ku gamsar da sha'awace sha'awacen mutuntaka. Romawa Sura goma sha hudu Marasa ƙarfi da masu ƙarfi Ku karɓi wanda bangaskiyarsa ba ta yi ƙarfi ba, amma fa, kada ku hukunta shi. a kan abubuwan da ake da shakka a kai ba, bangaskiyar mutum ta yarda masa ya ci komi. amma wanda bangaskiyarsa ba ta yi ƙarfi ba, yakan ci kayan lambu ne kawai, mutumin da yake cin kowane irin abinci, kada ya rena wanda ba ya cin, wanda kuma baya cin kowane irin abinci, kada ya ga laifin mutumin da yake ci, domin Allah ya riga ya karɓe shi. Kai wane ne har da za ka ga laifin bawan wani? ko bawan ya yi aiki mai kyau ko ya kāsa, ai, wannan ruwan mai gidansa ne, za a ma tsayi da shi, domin Ubangiji yana da ikon tsai da shi, wani yakan ɗauki wata rana da daraja fiye da sauran ranaku, wani kuma yana ganin dukan ranakun ɗaya ne, ya kamata kowa ya kasance da tabbaci a cikin zuciyarsa, wannan mai ɗaukar rana ɗaya da mahimmanci fiye da sauran, yana yin haka ne ga Ubangiji. Wannan mai cin nama yana yin haka ne ga Ubangiji, gama yakan yi godiya ga Allah; wannan da ba ya ci kuwa yana yin haka ne ga Ubangiji yana kuwa yin godiya ga Allah, gama ba waninmu da yake rayuwa wa kansa kaɗai, kuma ba waninmu da kan mutu don kansa kaɗai; in muna rayuwa, muna rayuwa ne ga Ubangiji, in kuma muna mutuwa, muna mutuwa ne ga Ubangiji, saboda haka. ko muna a raye, ko muna a mace, mu na Ubangiji ne, saboda wannan ne Kiristi ya mutu, ya kuma sake rayuwa domin ya zama Ubangiji na matattu da na masu rai, kai kuwa don me kake ganin laifin Ɗan uwanka? ko kuma don me kake rena uwanka? Gama duk za mu tsaya a gaban kujerar shari'ar Allah, a rubuce ke cewa, Muddin ina raye, in ji Ubangiji, kowace gwiwa. za tă durƙusa a gabana, kowane harshe kuma zai furta wa Allah, don haka kowannenmu zai ba da lissafin kansa ga Allah, saboda haka bari mu daina ba wa juna laifi, a maimakon sai kowa ya niyya, ba zai sa dutsen tuntuɓe ko abin sa faɗuwa a hanyar uwansa ba, a matsayina na mai bin Ubangiji Yesu na tabbata ƙwarai cewa babu abincin da yake mara tsabta don kansa. Amma in wani ya ɗauka wani abu marar tsabta ne, to, a gare shi marar tsabta ne, in kana ɓata wa ɗan'uwanka zuciya saboda abincin da kake ci, ba halin ƙauna kake nunawa ba kenan kada abincin da kake ci ya zama hanyar lalatar da ɗan'uwanka, wanda Kiristi ya mutu dominsa, kada ka bar abin da ka ɗauka a matsayin kyakkyawa ya zama abin zargi ga waɗansu, gama mulkin Allah ba batun ci da sha ba ne. sai dai na adalci, salama da kuma farin ciki cikin ruhun Mai Tsarki, duk wanda yake bauta wa Kiristi a haka yana faranta wa Allah rai ne, yardajji kuma ga mutane. Saboda haka, sai mu yi iya ƙoƙari ma'aikata abin da zai kawo salama da kuma ingantawa ga juna. Kada ku lalatar da aikin Allah saboda abinci, dukan abinci mai tsabta ne, sai dai ba daidai ba ne mutum ya ci abin da zai sa wani ya yi tuntuɓe. Ya fi kyau kada ka ci nama, ko ka sha ruwan inabi, ko kuma ka yi wani abin da zai sa ɗan'uwanka ya faɗi. bari duk ra'ayin da kake da shi game da wannan sha'ani ya kasance tsakaninka da Allah, mai albarka ne wanda zuciyarsa ba ta ba shi laifi game da abin da shi da kansa ya ɗauka cewa daidai ne ba, amma wanda yake da shakka yakan jawo wa kansa hukunci ne in ya ci, Domin yana ci ne ba bisa ga bangaskiya ba, kuma duk abin da bai zo daga bangaskiya ba zunubi ne. Romawa Sura goma sha biyar Mu da muke da ƙarfi, ya kamata mu yi haƙuri da kasawar marasa ƙarfi, ba kawai mu gamshi kanmu ba, ya kamata kowannenmu ya faranta wa maƙwabcinsa rai don kyautata zamansa domin kuma ya gina shi. Gama ko Kiristi ma bai gamshi kansa ba, amma kamar yadda yake a rubuta cewa, Zage zagen da waɗanda suka yi maka duk sun faɗo a kaina, gama duk abin da aka rubuta a da an rubuta ne domin ya koya mana, don ta wurin jimrewa da kuma ƙarfafawar Nassosi mu kasance da bege. Bari Allah mai ba da haƙuri da kuma ƙarfafawa ya ba ku ruhun haɗin kai da juna yayin da kuke bin Kiristi Yesu, don da zuciya ɗaya da kuma baki ɗaya kuke ɗaukaka Allah da kuma Uban Ubangijinmu Yesu Kiristi, ta haka sai ku karɓi juna kamar yadda Kiristi ya karɓe ku, don a yabi Allah, ina dai gaya muku cewa Kiristi ya zama bawan Yahudawa a madadin gaskiyar Allah, don ya tabbatar da alkawaran da aka yi wa kakannin kakanninmu, domin al'ummai su ɗaukaka Allah saboda jin ƙansa, kamar yadda yake a rubuce, saboda haka zan yabe ka a cikin al'ummai. Zan rera waƙoƙi ga sunanka, ya kuma ce, Ku yi farin ciki, ya al'ummai, tare da mutanensa, da kuma, Ku yabi Ubangiji, dukanku al'ummai, ku kuma rera masa yabo, dukanku mutanen duniya. Kuma Ishaya ya ce, Tushen Yesse zai tsiro, wanda zai taso ya yi mulkin al'ummai, al'ummai za su sa bege a gare shi. Bari Allah na bege yă cika ku da matuƙar farin ciki da salama yayinda kuke dogara gare shi, domin ku yalwata cikin bege ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki. Bulus mai hidima ga al'ummai Ni kaina na tabbata, 'yan uwana, cewa ku kanku kuna cike da kirki, cikakku cikin sani, da kuma ƙwararru don yi wa juna gargaɗi. Na rubuta muku gaba gadi a kan waɗansu batutuwa. don in sāke tuna muku su, saboda alherin da Allah ya ba ni in zama mai hidimar Kiristi Yesu ga Al'ummai da aikin firist na yin shelar bisharar Allah, don Al'ummai su zama hadaya mai karɓuwa ga Allah, tsattsarka ta wurin Ruhu mai tsarki. Saboda haka, ina taƙama cikin Kiristi Yesu a cikin hidimata ga Allah, ba zan yi karambani in faɗi komai ba, sai dai abin da Kiristi ya aikata ta wurina a jagorantar da al'ummai su yi biyayya ga Allah ta wurin abin da na faɗa da kuma aikata, ta wurin ikon alamu da ayyukan banmamaki da kuma ikon Ruhun Allah, ta haka daga Urushalima har ya zuwa kewayen Illirikum, na yi wa'azin bisharar Kiristi, labudda burina shi ne in yi wa'azin bishara inda ba a san Kiristi ba, don kada ya zama ina gini ne a kan tushen da wani ya kafa. sai dai kamar yadda yake a rubuce, waɗanda ba a faɗa musu labarinsa ba za su gani, waɗanda kuma ba su ji ba za su fahimta, wannan ne ya sa sau da yawa aka hana ni zuwa wurinku, shirin Bulus ya ziyarci Roma, amma yanzu da babu sauran wurin da ya rage mini in yi aiki a waɗannan yankuna, da yake kuma shekaru masu yawa ina da marmari in gan ku, ina shirin yin haka in na tafi Sefan. Ina fata in ziyarce ku yayinda nake wucewa don ku raka ni can, bayan na ji daɗin zama tare da ku na ɗan lokaci, yanzu kam ina hanya ta zuwa Urushalima don in kai gudunmawa ga tsarkaka a can, gama Makidoniya da Akaya sun ji daɗin yin gudunmawa domin matalautan da suke cikin tsarkakan da suke a Urushalima, sun kuwa ji daɗin yin haka, gama ya zama kamar bashi ne a gare su. da yake Al'ummai sun sami rabo cikin albarkun ruhaniyar Yahudawa, ya zama musu kamar bashi su masu taimaki Yahudawa da albarkunsu na kayan duniya, saboda haka, in na kammala wannan aiki, na kuma tabbata cewa sun karɓi wannan amfani, zan tafi Sefan in kuma ziyarce ku a hanyata, na san cewa sa'ad da na zo wurinku, zan zo ne cikin yalwar albarkar Kiristi. Ina roƙonku, uwa, saboda Ubangijinmu Yesu Kiristi da kuma saboda ƙaunar Ruhu, ku haɗa kai tare da ni cikin famata ta wurin yin addu'a ga Allah saboda ni, ku yi addu'a don in kuɓuta daga hannun marasa bi a Yahudiya, don kuma gudunmawar da nake kaiwa Urushalima da zama abar karɓa ga tsarkaka a can, don da yardar Allah in iso wurinku da farin ciki in kuma wartsake tare da ku. Allah na salama ya kasance tare da ku duka. Amin. Romawa Sura goma sha shida Gaisuwa ta kaina Ina gabatar muku da ’yar'uwarmu, Fibi, baranyar ikkilisiya a Kyankeriya, ina roƙonku ku karɓe ta a cikin Ubangiji, yadda ya dace a karɓi tsarkaka, a kuma ba ta kowane irin taimakon da take bukata daga wurinku, gama ta zama mai taimako ƙwarai ga mutane masu yawa haɗe da nima. Ku gai da Firiskila da Akwila, abokan aikina cikin Kiristi Yesu, sun yi kasai da ransu saboda ni, ba ni kaɗai nake musu godiya ba, amma har ma da dukkan ikkilisiyoyin al'ummai. Ku kuma gai da ikkilisiyar take haɗuwa a gidansu, ku gai da ƙaunataccen abokina, Ifenatus, wanda ya zama na farko a karɓar Kiristi a lardin Asiya, ku gai da Maryamu, wadda ta yi muku aiki tuƙuru, ku gai da Andronikus da Yuniyas, dangina waɗanda aka ɗaure a kurkuku tare da ni, su fitattu ne sosai a cikin manzanni, sun riga ni zama masu bin Kiristi, ku gai da Amfiliyatus, ƙaunataccena a cikin Ubangiji, ku gaida Urbanus, abokin aikinmu. cikin Kiristi, da kuma ƙaunataccen abokina Sitakis, ku gai da Afelas, wanda amincinsa cikin Kiristi tabbatacce ne, ku gai da iyalin gidan Aristobulus, ku gai da uwana Herodion, ku gai da iyalin gidan Narkisus da suke cikin Ubangiji, ku gai da Tarifena da Tarifosa matan da suke aiki tuƙuru cikin Ubangiji. Ku gai da ƙaunatacciyata Farsis, wata matan da ta yi aiki tuƙuru cikin Ubangiji, ku gai da Rufus, zaɓaɓɓe cikin Ubangiji, da kuma mahaifiyarsa, wadda ta zama kamar mahaifiya a gare ni, ku gai da Asinkiritus, Filegon, Hermes, Patrobas, Hermas, da kuma ’yan'uwan da suke tare da su, ku gai da Filologus, Yuliya. Nereyus da ’yar'uwarsa, da kuma Olimfas da dukan tsarkakan da suke tare da su, ku gai da juna da sumba mai tsarki, dukan ikkilisiyoyin Kiristi suna gaishe ku, ina roƙonku ’yan'uwa, ku yi hankali fa, da masu raba tsakani, saɓanin koyarwar da kuka koya, suna sa tuntuɓe, ku yi nesa da su, gama irin waɗannan mutane ba sa bautar Ubangijinmu Kiristi. sai dai cikinsu, ta wurin yaudara da kuma daɗin baki, suna ruɗin marasa wayo, kowa ya riga ya ji game da biyayyarku, don haka ina cike da farin ciki game da ku, amma ina so ku zama masu hikima game da abin da yake nagari, ku kuma zama marasa laifi ga abin da yake mugu. Allah na salama zai tattake Shaiɗan ba da daɗewa ba, ya kuma sa shi a ƙarƙashin sawunku. Alherin Ubangijinmu Yesu kuma ya kasance tare da ku Timoti, abokin aikina, yana gai da ku, haka ma liosius Yason, Sosifater dangina, ni Tartius, wanda ya rubuta wannan wasiƙa, ina gai da ku cikin Ubangiji, Gaius, mai masauki na, mai kuma saukar da dukan ’yan ikkilisiya, yana gaishe ku, Erastus. mai bi da ayyukan jama'ar gari, da kuma ɗan'uwanmu Kwartus suna gaishe ku, ɗaukaka ta tabbata ga mai ikon ƙarfafa ku bisa ga bisharata, bisa ga wa'azin Yesu Kiristi, wadda ta gare ta ne aka bayyana asirin nan da yake ɓoye tun fil azal, amma yanzu kuwa aka bayyana aka kuma sanda ta wurin rubuce-rubucen annabawa bisa ga umarnin Allah madawwami, domin dukan al'ummai su gaskata su kuma yi masa biyayya, ɗaukaka ta tabbata har abada ga Allah, wanda shi ne kaɗai mai hikima ta wurin Yesu Kiristi, Amin.